وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin daidai ga wata mai albarka watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo goma ga watan tara dubu biyu da tara wata za ta shiga addinin musulunci daga ina daga ina kike daga ina awak arawa awak to wajen kalcin gwani awak kina so za ki shiga addinin musulunci wani ya matsa miki ce sai kin shiga dole ko ke kika gamsu kika yarda da kanki to masha Allah zan gaya miki kalmar da ake zama musulmi in an yarda da ita an kudure ta sai ki faɗa abin da na faɗa sai in fassara miki ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا أن محمدا رسول الله wannan kalma da kika faɗa fassaranta shine kin ce yanzu abin da kika faɗa da larabci cewa kika yi na yadda na aminta ba wanda zan ƙara ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yadda da haka to kin ce kin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kin yadda da haka to alhamdulillah yadda ki da wannan da amincewar ki ya mai da ke musulma da wani addini kike yi kirista kike yi to kin shaida annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne kin yadda da haka to yanzu kin zama musulma me sunanki a da justina to justina kin ji sunanki ba irin na wanda za a saje da shi bane a cikin sunayen da kike ji na annabawa ko na manyan abin nan sahabban annabi ko wasu wani suna ne cikin sunayen musulmi kike sha'awa kike so a dinga kiranki da shi a maimakon justina Allah Maryam da kika zaɓo kin zaɓo mace mai daraja a cikin addinin musulunci wannan alkur'ani da kike gani a hannun musulmi Maryam babu wata mata da Allah ya kama sunanta a cikin alkur'ani sai Maryam kawai Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani mai girma har akwai sura sukutun guda a cikin alkur'ani mai suna suratu maryam don haka maryam tana da daraja a cikin a cikin alkur'ani a wajen musulmi muna ɗaukanta da daraja muna kimanta ta saboda ita ce ta haifi annabi isa kuma annabi isa sallallahu alaihi wasallama annabin allah ne a kin shigo addinin musulunci kuma addinin musulunci addini ne na karatu da halaye da ɗabi'o'i da haka yanzu akwai makarantarmu da za a miki rijista a ciki wanda za a karantar da kiyaye miki kwasa-kwasai a kan abubuwan da suka haukan wanda ya shiga addinin musulunci akwai abubuwa maryam yanzu da ya hau kanki na gaggawa wanda ga 'yan kwamitinmu nan za su miki bayani yanzu kuma za su je da ke su ƙara miki bayani akwai littattafai akwai makaranta akwai abubuwa da suka shafi abubuwa da suka shafi wato wanda suka shafe ki da haka maryam muna miki sannu da zuwa da barka da shigowa addinin musulunci Allah ya tabbatar da ke Allah ya miki albarka Allah ya sa ki yi karatun addinin musulunci mai zurfi ke ma ki je ki kira wasu zuwa ga addinin musulunci to muna nan dai a cikin sura ta 38 za mu tashi aya ta arba'in da 41 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا بأسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب wannan shine cikon isoshi na annabawa guda uku waɗanda Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama nuni da su dangane ga Hakuri, annabi dauda annabi sulaiman waɗannan Allah ya ba su mulki ne da sarauta da haka ibtila'insu na godiya ne shi kuma annabi ayyub an jarabce shi ne da wata musifa shi kuma ibtila'insa na Hakuri ne don haka Allah ta'ala yana jarabtar mutum da abu biyu ko dai jarabce shi da samu ana nemansa da yayi godiya ko a jarabce shi da rashi ana neman sa da yayi haƙuri waɗannan ayoyi guda hudu cikon ayoyi ne guda biyu a cikin suratul anbiya inda Allah ta'ala ya mana magana akan wannan annabi nasa mai girma annabi ayyub sallallahu alaihi wasallam wanda sunansa ya fito ne a gurare hudu a cikin alkur'ani can Allah ya ce wa ayyuba izna da rabbahu ka ambata musu labarin annabi ayyub lokacin da ya kira Allah mahaliccinsa ya ce anni massani yadurru haƙiƙa cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin amma Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai ma'ana yana tawassali zuwa ga Allah da ya ji kansa ya masa rahama Allah ce jabna lahu sai muka amsa masa fakashafna ma bihi min durrin sai muka yaye masa abin da yake damunsa na wannan cuta wa atainahu ahlahu kuma muka bashi ahalinsa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su rahmatan min indina wannan rahma ce daga gurinmu wa zikira da kuma faɗakarwa da tunatarwa lil'abidina ga masu bautawa Allah subhanahu wa to wannan bala'i ko jarabawa da Allah ta'ala ya ma annabi ayyub sallallahu alaihi wa sallama abu ne da dama annabi ya gaya mana ashaddun nasu bala al'ambiya. wanda suka fi kowa gamuwa da tsananin jarabawa su ne annabawan Allah summa salihun summa al-amsal fal amsal sannan nagari sannan kwatankwacinsu da kwatankwacinsu to Allah ta'ala ce wa abdana ka tunato ko ka ambaci abdana bawanmu wannan girmamawa ce Allah ce kai bawansa ne ayyuba shine annabi ayyuba sallallahu alaihi wasallam izna da rabbahu lokacin da ya kirawo Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinsa ya tawassalu ila Allah bi rububiyatihi ar-rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir الخالق malik almudabbir wanda ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta anni massani shaytanu can yace anni massani durru ne yace anni massani shaytanu saboda abinda ya shafe ka mummuna baka dangana shi zuwa ga Allah kai tsaye shi yasa annabi Ibrahim yace wa idza maridtu fa huwa yashfi idan na yi rashin lafiya shi yake warkar da ni haka nan wajen aljanu suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu san me ake nufi na ban kasa ba sharri ake nufi gare su ko kuma Allah mahaliccin su yana nufin shari'a gare su haka nan wajen isa annabi annabi Musa da Khadir yake cewa ma an sanihu illa shaytan an akura shedan bai sai mantan amma duk abu mummuna ba a jingina wa Allah shi ta'ala kai tsaye ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika kun ga duk abin da yake na sharri ba a dingana wa Allah shi shi yasa ya ce anni massaniya shaytanu shaydan ya shafe ni sai ce anni Burru, durru bi nusbin da wahala da tsanani wa azabin da kuma raɗaɗi ina jin raɗaɗi ina jin zafi aka ce to ai gashi ya kai ƙara aka ce to ai Allah ya kai wa karar in ka kai wa Allah kara kuma ai baka kai wa wani ba ko ba zuwa ya gaya mutane jama'a ina cikin raɗaɗi ina cikin zogi ina cikin zafi ba to sai Allah ya amsa masa ya ce urkub ka wato yi shuri ka shura da kafarka ka zungura da kafarka birijilika ba faɗi me zai zungura ba amma malamai suka ce ana nufin ya zunguri ƙasa ya shuru ƙasa ya daki ƙasa da ƙafarsa haza mugtasalun wannan ruwa zai kece hanyar ruwa zai kece mugtasalun wannan gurin wanka ne min igtasala yaghtasilu almuktasilu ismu fa'il almugtasalu ismu maf'ul wannan gurin wanka ne baridun kuma mai sanyi wa sharab da kuma wajen sha wasu malaman sun ce sau biyu ya hauri ƙasa da ƙafarsa sai ruwa ya barke nan gurin wanka can kuma ya barke gurin sha wasu ka ce a a zungura ɗaya yayi tunda Allah bai ce biyu ba ya zunguri nan sai ruwa ya barke aka ce to kai wanka in kai wanka da shi duk cutar da take damun ka za ta tafi wa sharabun kuma abin sha ne ma'ana cutar waje za ta tafi ta hanyar wankewa cutar ciki kuma za ta tafi ta hanyar sha yasa maganin da ake ba dan adam wani a ce a sha wani kuma a ce a shafa a sha a shafa wani maganin sha ake sai ka ji an ce ba a shafa wani kuma sha shafawa ake har sai ka ga an rubuta a jikin kwalin ba a ci ba na ci bane ba na shiga ciki bane to wannan shine akwai al-istimal al-khariji akwai al-istimal ad-dakhili akwai abin da ake aiwatar da shi aiwatarwa yan waje akwai aiwatarwa ya ciki to sai Allah ya bashi maganin cutarsa wanda zai sha zai warkar masa da ta ciki wanda zai shafa ko zai wanka da shi zai warkar masa da ta waje kun ga ya samu lafiya ciki da waje ya sace buku tasalun gurin wanka ne baridun mai sanyi wa sharab da kuma abin sha wa wahabna lahu ahlahu Allah ya ce kuma tare da mun warkar da shi kuma muka bashi muka yi masa baiwa ahlahu iyalansa lahu a gare shi wa mislahum da kwatankwacin iyalan nasa suna jikoki da jikokin jikoki ma'ahum tare da su rahmatan minna wannan jin kai ne daga gare mu muka yi ga annabi ayyub sallallahu alaihi wasallama wa zikira da faɗakarwa da tunatarwa li'ulil albab ga masu hankali duk mai hankali ya san idan bala'i ya same shi gawa zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zikira li'ulil albab wannan akwai tunatarwa akwai wa'azantarwa akwai jan hankali ga masu hankali da lura allubbu khalisul aqali kenan tataccen hankali sai Allah ta'ala ya ce wa khuz bi yadika ka danka da hannunka biksan kullin tsintsiya ko dankin itace fadrib bihi ka yi duka da shi wala tahnaf kada ka karya rantsuwarka inna wajadana husabiran haƙiƙa mun same shi ya zama mai haƙuri wajadana husabiran mun same shi mai haƙuri ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa ayyub innahu haƙiƙa annabi ayyub awwabun mai kankomawa ne zuwa ga Allah cikin lamarinsa na duniya da na lahira aqidarsa ingantacciya ce mu'amalarsa tatacciya ce sannan kuma ya dogara ga Allah cikar dogaro ga Allah wannan shine abin da Allah ya faɗa to amma akwai kissa da ta zo daga Yahudawa cewa wai shaidan ne sai Allah ya ce ayyubu yana bauta mun sai shaidan ya ce ai yana bauta maka ne dan ka yi masa alheri don ka bashi ne yana da ‘ya'ya, yana da mata, yana da dukiya, yana da lafiya, ba dole ya bauta ma ba, da za ka ɗora masa bala'i da kaga ya yi raki. To shi ne wai sai Allah ya cewa shaiɗan ɗin to je kana baka dama sa masa cutar da kaga dama. To shi ne shaiɗan ya zo ya taɓa annabi ayo, daga nan sai kawai cuta ta kama shi, har wai ya riɓe, ji wannan ƙisar ta Isra'ila, ya riɓe har ya zama tsutsa wai in ta faɗo zai ɗauke ta ya mai da ita don ta ci gaba da cin namansa to kowa ya gudu dukiyarsa ta halaka ‘ya'yan suka halaka suka mutu kowa ya gudu sai matarsa guda ɗaya sunanta rahmatu ita ce ta tsaya tare da shi duk a wannan bala'i ita ta tsaya tare da shi har mutanen gari wai suka ce ɗoyinsa ya dame shi su suka ɗauke shi suka kai shi bayan gari to tsuba tana ta cin jikinsa wai har tsuba in ta faɗi sai ce sai ɗauko ta wai ya mai da ita dan ta ci gaba da cin namanta da ta saba a jikinsa to shi da aka bada kissa wai sai sai ya ce mata ko ta je ta nemo masa wani abu ne kisoshin ruwayin sun zo duk wanda ta tafi ba ta dawo ba ko kuma ta ga shedan yace mata akwai wani abu da zan baki ana haɗawa da kaza in kika je mijinki zai warke to wannan abun kuma ya saba shari'a to shine ya fushi yace ce sai ya mata bulala ɗari kun wanda Allah yake yabo da hakuri ne shine kuma zai fushi ya ce sai ya matarsa bulala ɗari kuma abin da aka ce zai mata bulala ɗarin a kai abu ne tafe bai kai ya komo ba ba shirka bane ba laifi bane ta yi ne ma in ma ta yin don ta kare lafiyarsa kun ga ba maganan mace kwata-kwata a ayoyin da na cikin suratul anbiya da na nan ba maganan mace ba amma su isra'ila suka ce matarsa ya alkawari zai wa bulala ɗari in ya warke to da ya warke din kuma sai Allah ya nema mata alfarma ce to maimakon kai mata bulala haddari ka ɗauki dankin tsumagiya guda ɗari ka riƙe sai ka buga mata so ɗaya buga mata so ɗayan sai ya zama kamar ka mata bulala ɗari ɗin to shine sai aka warware matsalar da wannan to wannan gaskiya ba a gaya mana me zai da ka ba da haka wani ya ce matarsa ce wannan yana buƙatan ko ayar ƙur'ani ko ingantaccen hadisi kuma babu har wasu suna yin istinba'i na cewa mutumin da ya ce san yace wa matarsa sai na miki bulala to shi ma wai zai irin ta annabi ayu ya hada bulalan da zai mata adadin ya maka mata so daya ko ko ya za a yi to gaskiya wannan kissa shan Abubakar Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an ya ce kissan ba ta da asali ba ta da tushe ba Allah ya faɗe ta ba annabi ya faɗe ta ba kuma gaskiya akwai cin zali a cikin kissar ko ba za a dangana annabin Allah ba kuma ma abinda aka faɗa rashin haƙuri ne kuma Allah yana so ai koyi da ayyub a wajen haƙuri ya mai haƙuri irin ayyub saboda matarka ta tafi wani guri ta makara ka ce sai ka mata bulala ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu haɗari wannan ya yi munasaba da haƙurin da Allah yake so a koya daga ayyub ya yi daidai Allah fa yana so annabi ayyuba ya zama darasi wajen haƙuri da juriya musifa ta same shi ta ci shi ta ci shi amma fa musifar ba ta fa kai yadda malamai suke faɗa a Isra'iliyat ba don annabin Allah Allah baya ɗora masa cutar da har za a kyamace shi annaba ba sa kuturta ba sa makanta ba sa gurguntaka duk wani abin da zai sa a tauyi mutum ko a kyamace shi annabi bayi suna dai rashin lafiya irin yadda aka saba mai tsanani ko mai raɗaɗi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wataran yana ciwon ciki aka ga yana lukukusu suka ce a ciwon cikin ka yake ce ai mu annabawa ne mun fi kowa sanin Allah namu ninkin naku ne sau uku wanda aka abin da ake nufi kenan Allah ɗora masa bala'i mai raɗaɗi yayi haƙuri har zuwa lokacin da Allah iya yi masa da haka kai ma in bala'i ya same ka kayi haƙuri kai koyi da shi amma me ya daka a nan akan me yayi alwashi zai daka gaskiya ba mu da wani abu da zamu dora mu ce matarsa ce to a ce wani ne daban mana ya saba Allah zai dake shi dan me sai matarsa kamar ba mutane rijista ne su je su dinga bugun matansu Allah ya magana duka amma ya masa kaidi ko a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kaidi da haka anan fassaran da ta ce wa khudh bi yadika dirsan ka ɗauki danƙin bulalai ko tsumagiya guda ɗari fadrib ka daki matarka bihi da shi ƙarin matar daga masu tafsiri ne Allah bai faɗa abin da za a daka ba kawai mu tsaya iya nan wala ta hanas kada ka karya rantsuwarka wa zai daka ba mu sani ba ba amma dai Allah ta'ala ya nema ma kowaye din nan za a daka alfarmar a fasa dukansa ɗarin a dunkule a yi masa kwaya ɗaya sannan fadarin bihi ma ina magana ɗari ta fito a nan ina maganan kuma cewa me yasa ba za a ce watakila wani abu yake so ko wata dabba bace yake so zai daka aka ce dan tsintsiya ya daka kuma ina kalmar ɗari ta fito a ayar me yasa ba za a ce uku bane ko hudu ko biyar me yasa sai ɗari kaga duk waɗannan abubuwa ne da suke rushe waccan kissa wacce aka ruwaito daga banu isra'ila kuma dama mu ka'idar karɓar abu daga yahudawa yayi daidai da Ƙur'ani. ko ya zama bai rushe ƙur'ani ba wannan in yayi karo da ƙur'ani a wurgar da shi to wannan yayi karo sai a wurgar da shi inna wajadnahu sabira Allah ce hakika mun same shi mai haƙuri kun ga darasin da ake so mu ɗauka haƙuri ba duka ba ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab shi mai yawan komawa ga Allah ne to akwai abubuwa guda goma wanda qur'ani ya magana a kansu na ribar da mai haƙuri zai samu har malamai suna cewa alganiyu shakir da Alfaƙiru sabir wa ya fi samun lada wanda Allah ya jarabce shi da babu ya yi haƙuri da wanda Allah ya jarabce shi da samu ya yi godiya wa ya fi samun lada mai babu ya yi haƙuri da mai shi ya gode wa ya fi samun lada ba fa kowa aka ba ba yake godiya ba kuma kowa da ya rasa ba yake haƙuri kula da kyau da haka wani malam yake cewa asabaru asabaru huwa iman haƙuri shine imani wasu kuma suka ce al'imanu nisfani imani rabi biyu ne nisfun fi sabari wa nisfin fi shukuri rabi yana cikin haƙuri rabi kuma yana cikin godiya ga Allah to Allah ta'ala ya faɗi abubuwan da masu haƙuri za su samu abu na farko Allah yana tare da mai haƙuri da haka mai haƙuri kwantar da hankalinka bahaushe ya yi gaskiya da ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya ci ya sha roman wani gurin kuma su ce mai haƙuri yana tare da Allah ko ko a ce damo sarkin haƙuri to Allah ta'ala ya ce maas ya ce wasbiru inna Allah maas kenan lamba ta farko da mai haƙuri zai samu shine yana tare da Allah ma'iyya khassa Allah zai taimake shi ya karfafe shi ya wadata shi na biyu shugabanci Allah yakan sa masu haƙuri su zama shugabanni na gaskiya shugabancin gidanka shugabancin ƙungiyarka shugabancin al'umma na lokal gamin ko na jiha ko na ƙasa ba fa zai yi ba sai da haƙuri shi yasa Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kaga haƙuri yakan sa mutum ya zama shugaba sannan na uku haƙuri alkhairi ne ga mai yin sa babbar kadara ce babbar haja ce a ce kana da haƙuri Allah ta'ala ce wa da in sabartu la huwa khairul lisabirina Allah ya ce da za ku yi haƙuri lalle wannan ya fi alkhairi ga masu haƙuri abu na hudu idan kana so ka kubuta daga makiya ka yi haƙuri Allah ya ce idan ka yi haƙuri kaidin makiya ba zai cuce ka ba wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ce idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kaidinsu ba zai cuce ku da komai ba sannan abu na biyar Allah ta'ala yana son masu haƙuri wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri abu na shida mai haƙuri ba a lissafa yawan ladansa ba wanda ya san yawan ladan mai haƙuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi hisab masu haƙuri kaɗai ana ba su ladan su ba hisabi abu na bakwai yana cikin abubuwa guda hudu waɗanda in ka same su kafin ka bar duniya ba kai asara zuwa duniya ba Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri kenan abubuwan nan hudu da Allah ya ce mai su bai yi asara zuwa duniya ba imani da aiki na kwarai da wasiya da bin gaskiya da wasiya da haƙuri da imani da aiki na kwarai zaka kammala kanka da kuma hakuri da wasiya da hakuri da wasiya da gaskiya zaka kammala waninka suraka yana cikin ɗaya daga ciki sannan yana cikin abu na takwas haƙuri yana cikin mai haƙuri yana samun darajoji guda uku a guri guda Allah ce wa bashir sabirin kai bishara ga masu haƙuri suwaye allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun masu haƙuri suna samun wannan darajar shine salawatun min rabbihim Allah zai musu salati da kansa wa rahmatun Allah zai ji kansu wa ula'ika humul muhtaduna sune shiryayyu a wajen Allah sannan abu na tara haƙuri mai haƙuri yana samun lada mai girma wanda ba da ya san girmansa sai Allah Allah ta'ala ya ce inna lazina sabaru wa amilu salihati ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabirun wa ajrun kabirun suna da girma suna da lada wanda baya karewa sannan da haƙuri da sallah ake samun sikelin zaman duniya shi sa Allah ya ce wasta'inu bis sabari was sala ku yi haƙuri ku nemi taimako da yin haƙuri da sallah kenan kana so ka ta samu ci gaba ka samu alheri ka tsaye da sallah kuma ka zo mai haƙuri wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbir wa ma sabaruka illa billah inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur to an tambayi malamai me hakuri malam junaid yace tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin ka sha abu mai ɗaci baka ɓata rai ba shine alama haƙuri a baka abu mai tsananin ɗaci ka sha kuma kana murmushi to alama haƙuri kenan sannan zunnunin misri yana cewa da anil mukhalafat mai haƙuri shine wanda ya nisanci saba wa Allah wasukunu inda tajarru'i gusasil baliya da kuma haƙuri lokacin da aka kwankwaɗa maka musifa kai asarar kuɗi ko kai asarar ɗa ko gobara shi yasa kaga musulmi suka fi kowace al'umma abin mamaki mun sha gani a Kano a ce gobara ta tashi a kasuwar sabon gari wani mutum dukiyarsa za ta kone miliyoyin kuɗi amma wallahi in ba ce maka akai shi bane ba za ka gane ba amma za ka ga wani gobara ta kama wanda ba musulmi ba ana rike shi zai je shiga cikin kantin har akwai wanda ba a yi sa'a rike su ba suka faɗa duke suka mutu tare so da yana ga in ba dukiya ƙara ya kashe kansa wanda ba musulmi ba wanda bai samu irin wannan haƙurin ba irin su ne a turai ko a amerika ka ga mutum abin duniya ya masa tsanani sai ya jeho kansa ya kashe kansa akwai wani a jamus bala'in talauci ya dame shi sai ya samu bindiga ya sa harshashi ya rubuta wasiƙa ya harbe matarsa ya harbe ɗansa ya harbe kansa da aka zo aka ga wasiƙa sai ya rubuta abin duniya ne ya mun zafi ba mafita shine na hutar da mu kaji ka kashe mutum ka ce ka hutar da shi in ba kuri ba zai wannan sannan an samu wasu matasa amerika suka rataye kansu da fanka suka kashe kansu su ma abin duniya ne musu yawa to wannan bala'in da ya fara shigowa cikin musulmi don mun samu irin wannan isoshi na tabbata an yi guda uku na wata yarinya da ta ƙona kanta saboda tana son wani iyayenta sun ƙi shine ta zuba kananzir ta banka wa kanta wuta da kuma wani da ma mutanen unguwarsu suka bugo min waya an same shi shi kuma caye babansa ya sai masa babur sai baban ya kece sai ya gama makaranta shine ya fushi ya samu tumba sun san tumba aiko wacce ake ɗora azara a kai babbar tumbar sai ya sa igiya ya makale sai ya taka kujera ya ɗaura igiya a wuyansa sai ya shaƙe kansa to shine mutane suke tambaya za a yi masalla ko ba za a yi masalla ba suka bugo mu sannan an samu irin wannan shi ma wani ya rataye kansa shi kuma a jikin makalotan fanka wannan shine abin da aka taɓa yi to wani abin da yake jawa rashin karanta kissar annabi ayu da rashin karanta alkur'ani Ka ga masu daraja masu mutunci masu girma masu ɗaukaka annabawan Allah Allah ya jarabce su sun yi hakuri. kenan Allah ya jarabce ka da rashi ba san ka ne baya ba sai ka tuno sai ka tuno annabin Allah ayyo an jarabce shi ya haƙuri kai da ba annabi ba ba ma sahabi ba ga kanan kawai cikon gari imanin ka ne kawai da Allah da san da kake wa manzon Allah da biyayya da kake masa kake fata Allah ya tsiratar da kai da wannan to yace wa izharul gina kuma ka nuna a wajace kake mai haƙuri ba zai bari rigarsa ta dauɗa ba don ka a gane talaucinsa sai ka wanke ta ko kwaɗe ce ka sa ma'a hululin faƙari tare da talauci ya danne ka bisa hatil ma'isha wani ko malam yace ce huwal wuqufu ma'al bala'i bi husnul adabi Abin da ake kira haƙuri ka tsaya tare da bala'in da ya same ka ka nuna kyakkyawan ladabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗansa Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ‘yan Masar ta haifa masa watansa goma sha takwas Allah ya karɓi ransa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tadma'ul ain wa tahzanul qalb ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون سيتي إدو ينا hawaye. zuciya tana jin zafi amma bakinmu ba zai faɗi abu ba sai wanda Allah iya da shi haƙiƙa mu masu baƙin cikin rabuwa da kai ne ya Ibrahim shike ya shiru amma bala ya samu mutum yana na shiga uku na lalace wani yana yaga riga wani yana karce fuskarsa wani yana yaga ajihu wannan rashin sanin girman Allah ne Allah za a wa haka dan ya baka ya karba akwai wani malami yana karantarwa to yana da mata yana santa kamar da Imam malika abu wadda sai Allah yayi wa wannan mata ta rasuwa sai malamin yace ya daina karantarwa ya daina wa'azi ya daina tafsiri ya rufe komai ya shiga ɗaki ya ce ka kowa ma ya ƙara zuwa gurinsa ya kulle sai wata mata mai hikima sai ta zo ta ce ita sai ta ga malam almajiran suka ce ai ya rufe makaranta ya daina karantawa ba san bala'in da ya faru ga malam ba matarsa ce ta mutu fa ya daina karantarwa ta ce to ni dai sai na gan shi sai suka ce akrama kalla duk da ka ce ka ai sallama amma ga wata mata ta matsa ita wai sai ta ganka yace to ta shigo ta shigo ta ce malam fatawa ce wallahi ta gaggawa shi yasa na matsa sai na ganka wasu mutane ne suka bani ni aran abun wuya gwal na je na bukata ta sai suka ce in dawo musu da shi to gaskiya malam na ji daɗin abun wuyan nan kuma ya yi min kyau kuma ya burge ni kowa ya ce ya dace da ni yanzu kana ga mayan musu ko in riƙe alace a haba ai za ki mayan musu ne ma kuma ki musu godiya su da suka ba ki aro kika mora kuma dan ya miki kyau ba za ki mayan musu ba ki mayar musu da abinsu kuma ki ce na gode ita ce to akara kalla. kai ma wannan mata da Allah ya baka kuma dan ya karba ba kai ma sai ka ce ka gode ba to sai murmushi sai ta tuba ko bai da karatu to shine huwa al ma balai bi husn adab ko suka ce huwa al-fana'u fil balwa bala'i ya zo maka ka shige cikin sa kai shiru bila zuhur shakawa ba a ga alamar damuwa tare da kai akan bala'in nan ba wani ya ce as-sabaru ala ahkamil kitabu wa sunna. abinda ake kira haƙuri duk abinda Allah ya ce a yi da mai daɗi da mara daɗi a daure a yi abinda annabi ya ce a yi da daɗi da ba daɗi a daure a yi wani kuma ya ce asabaru tarku shakawa abinda ake kira haƙuri kan ma ka kai ƙara wani kuma ya ce huwa sabatu ma Allah ka tabbata tare da Allah wa talaki bala'ihi bin wadda ake. in ya turo maka bala'i ka karɓa hannu biyu akwai wani babban malami ibnu qayyim ya bada kissarsa ɗansa ya mutu an zo jana'iza sai ta tana murmushi ana ya ji kansa <laughs> alhamdulillah alhamdulillah sai sai aka ce malam ya ɗanka zai mutu kana dariya yace ridan bi qada'illah so sai abin ya rikita mutane ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahzanul qalb tadma'ul ayn to sai aka tambayi shekul islam akan to me ya kamata mu yi ga wannan malami bala'i ya same shi ya barke da dariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ido na hawaye zuciya na jin zafi amma bakinmu ba zai faɗi abu ba sai wanda zai yarda da Allah sai ce ita zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da faɗin da za ta iya karɓa abu biyu a lokaci guda yarda da hukuncin Allah da kuma tausayawa wanda ya mutu a lokaci guda shi ko zuciyar wannan ta kuntata sai ta karbi ƙaba Allah ta kasa karɓar tausayawa wanda ya mutu to kuma so ake ka haɗa biyu ka yarda da hukuncin Allah kuma ka ji zafin rabuwa da wanda ka rabu da shi jin zafin kai shiru ko kai hawaye ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lokacin da mijin ummu salama abu salama ya rasu sai ta ce kai tun da nake a duniya ban taba ganin miji ba kamar abu salama gashi ya rasu kuma ga annabi salalin salama ya ce idan bala'i ya same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi fi musibati hadha wa akhlifni biha khairan minha Allah zai musanya maka fiye da abin da ka rasa sai ta ce to na dai karanta addu'a amma anya a duniya za a samu miji kamar mijina abu salama ta ce sai ta bari sai da ta gama ta kaba ta zo tana jimar fata sai ga hatsibu bin abi balta'ata ya sallama yace annabi ya aiko ni sallallahu alaihi wasallama yace yana so zai aure ki Allah ya amsa addu'ar ta ko bai amsa ba sai ta yi shuru daɗin ma ya mata yawa sai ta ce to ina da matsaloli guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila bai san su ba na ɗaya ina da ƴaƴa na biyu ina da bala'in kishi na uku ina da shekaru shekaruna suna da yawa bai san shekaruna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba ta amsa ‘ya'yanki zan riƙe su fiye da yadda babansu ya riƙe su ah, wanda ya zauna a gidan annabi kuma shi yasa an ga haka zainab ‘yar abu salama da umar ɗan abu salama duk ‘ya'yan abu salama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka taso suka yi ilimi suka yi karatu da wuya ka buɗe littafin hadisi baka ga hadisinsu ba yace shekarun naki dai ai na girme ki nima ina da su kishin naki kuma mai tsanani zan roƙa miki Allah ta'ala ya yaye miki shikenan sai ga ummu salama ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin matarsa Allah ya amsa mata ko bai amsa ba yanzu ta samu fiye da mijinta ninki sau nawa sau ba iyaka <laughs> sau ba iyaka sallallahu alaihi wa sallama to kuma ita ce ta biyu a duniya a cikin matan da suka fi kowanne yawan hadisai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu salama shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan shi yasa annabi ya ce wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa min as-sabri Allah bai yi wa mutum wata kyauta mai faɗi mai yalwa ba kamar ya bashi hakuri wani ya ce asabar sabatul kalbi inda mawaridul iftiram ita abinda ake kira haƙuri zuciyarka ta tabbata lokacin da aka shiga halin yanayin fitina kai ka tabbata akan gaskiya shi yasa ibnu qayyim yace hakuri kashi uku ne asabaru alal ma'mur haƙuri akan Allah ya ce ayi a tashi ayi asabaru alal maqdur haƙuri akan abin da Allah ya jarabce ka musifa ce a yayanka a dukiyanka a sana'arka a rayuwarka jikinka ne ka rasa ido ko ka rasa kunne ko baka ji ko wata rashin lafiya ana ta neman magani ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko dukiyarka ko ya'yanka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai as-sabru anil mahzur haƙuri ga barin saban Allah Allah ya haramta zina ya haramta caca ya haramta shan giya ya hana kaza to kayi haƙuri ka kai shi yasa yan aljanna za a ce salamun alaikum ma sabartu domin duk wanda ya shigo aljanna an san yayi hakuri to hakurin ne ya zama alal hukum shar'i wa alal hukum alkauni duka mutum ya hakuri to Allah ya ba mu hakuri da juriya irin wace ba annabinsa annabi ayyub sallallahu alaihi wasallam na'am واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي Allah ta'ala ce wadkur kuma ka ambaci ibadana bayinmu masu girma Ibrahim ai kun ga haƙuri shi ma dai a babin haƙuri ne annabi Ibrahim shi ya haƙuri za a jefa shi a wuta ya haƙuri aka ce yanka ɗanka shi ya haƙura zai yanka ɗan ya haƙura a yanka shi aka jarabce shi ya kai matar wani guri ya aje da ɗansa kun ga ai ne shi yasa Allah ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa qala inni ja'iluka linnasi imama wa ishaƙa kuma ka ambaci haƙuri irin na annabi ishaqa wanda banu isra'ila suka yi ta abun na wato yahuda a lokacin ƴaƴansa lokacin da ya gina baitul maqdisi tun ma ba haifi isra'ilan bacin da ɗansa ne lokacin ya gamu da matsaloli iri iri waya aqub da annabi yaquba shi me haƙurinsa rabuwa da ɗansa yusuf da makancewa da yayi da abubuwa da suka faffaru duk mun yi bayanin su a cikin suratu yusuf isa Allah ya ce ulil aidi ma'abota ƙarfi ne a wajen ibada suna da ƙarfin ibada wajen bauta Allah ba kama kafan yaro wal absar kuma wayayyu yuni suna da basira da basaru da basira hmm. wayayyu yuni a cikin harka addini da duniya نعم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار الله سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم Allah ya ce mu ne muka tatance su muka zaɓe su muka girmama su muka tace su an tantance su an tace su an tsaftace su an tsarkake su an wanke su sun zama face tes as fariqal farisal farifat ba komai tare da ma'asumai ne bi khalisatin da wata girgirmar ɗabi'a wata babbar ɗabi'a shine zikirar da ba su da tunanin komai sai gamuwa da Allah kenan gyararren mutum tsabtataccen mutum tsarkakakken mutum shine wanda yake tunanin gamuwarsa da Allah shi ke nuna hankali shi ke nuna basira shi ke nuna hangen nesa domin nesan nesa shine lahira Allah ya ce mun musu wannan baiwar wa innahum haƙiƙa waɗannan annabawa inda na a gurinmu laminal mustafaina suna cikin waɗanda aka zaɓe su min safa asalin kalman safa yasku sai aka masa ziyadan hamza wata sai koma isfafa ta din sai aka mai da taba'un sai koma isfafa to mudari'in sa yasfi ismu fa'il din sa mustafa ba cha mustafi sai ce mustafa وسم مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر تاتي مصطفي اسم فائل مصطفى اسم مفعول ma'ana daga safa tatacce tsaftatacce tsarkakakke mai girma shine ma'anan mustafa haka malam mustafa ka ji sunanka mustafa الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين فألا إنهم وإنهم حقيقة سو عندنا أقرم أقرم الله لمن المصطفين سنة شكل زابقو الأخيار كم وقت ذاك قال زابقو واتو سو زابقوني نوجان الله wadkur Allah ya ce kuma ka ambaci Isma'ila shi ma annabi Isma'ila haƙurin da yayi lokacin da za a yanka shi wal yasa'a da kuma annabi Ilyas al yasa'a wa zalkifl da annabi zalkifil wa kullum kowane ɗaya daga cikin annabawan nan minal al akhyar yana cikin zababbun Allah subhanahu wata'ala masu girma masu mutunci masu ɗaukaka a wajen Allah na'am هذا ذكر وإن للمتقين لحسن متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الله تعالى هذا wannan shine ambatan darajar waɗannan annabawa zikirun ambatan girman su ne da darajarsu don mi koyi da su a aƙidarsu, da ibadarsu, da mu'amalarsu wa inna lil muttaqina haƙiƙa ya tabbata ga masu tsoron Allah la husna ma'ab suna da kyakkyawan makoma Allah ka sa mu cikin masu tsoronka mu samu kyakkyawan makoma inna lil muttaqina inda rabbihim jannatul na'im inna lil muttaqina mafaza jannatu adnin Allah ya ce aljanna ce wacce aka tanada musu tanadaddiya wacce ba ta karewa mufattahatan lahumul abwab an bubbude musu kofofinta guda takwas su zo su shiga kawai su ake jira su zo su shiga muttaki'ina fiha Allah ya ce za su zama sun kashin gida fiha a cikin aljanna yada, yad'una fiha suna kira kai kale mu kai a kawo wance kai mushakkal kai kawo ayaba kai ku kawo kaza kaza Yada, yad'una fiha kawai bi fakihatin kathiratin da kayan marmari masu yawa wa sharab da abin sha da abin da suke so su sha akwai sha aljanna na'am wa indahum qasiratu الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من لفاد الله تعالى da su kuma أتارد سوكما a أقولنسو akwai qasiratu tsarfi waɗanda suka takaita ganin su ga mazajensu kai ita kawai kake so ita kai kawai take so naka ne ita taka ce babu canji atrab kuma sa'anni tsarakun juna ba wannan ta tsufa wannan ta girma wannan a'a kansu ɗaya shekarunsu ɗaya da suka ce to ke tsohuwar kuma da ba wannan ta matsu a'a Allah ya ce atrab urban atraba haza Allah ka sa mu cikin wannan daɗi haza ma tu aduna Allah ya ce wannan shine abin da ake muku alkawari li yawmil hisab a ranar hisabi duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ya aikata musulunci ya biyayya ga iyayensa ya duk abin da ake so a yi gwargwadon abin da zai iya ya nemi gafarar abin da ya kasa to zai shigo cikin nan inna haza Allah ce tabbas wannan abin da aka faɗa na abin sha da abinci da kyawawan mata da alkawarin da ba a saba shi la rizquna wannan shine arzikinmu mu lahu min nafat Allah ce ba zai kare ba arziki ne na dindindin ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin abin da ke hannunku zai ƙare amma abin da ke hannun Allah ba zai ƙare ba to dan zamu tsaya mun yi alkawari zamu dan yi magana kan itikafi ko to al itikafu asalin kalman itikaf daga ita zamu fara in ka ce itikafa an samo kalman ne daga akafa ainun kafin fa'un min babu qa'ada sai a ce ya qa'udu ya akufu da kuma babun daraba ana cewa akafa ya akifu akafa ya akufu in an sa shi a babun qa'ada in an sa shi a babun daraba akafa ya akifu to shi ne ake masa ziyadan ta da alif sai ya koma daga uku sai ya koma biyar yanzu ai uku ne ko a akafa in muka ƙara alif a farko sai koma i'i in mun sa ta sai koma i'i ta kafa ya tashi daga uku ya koma biyar saboda an yi ƙarin hamza wa ta sai koma i'i ta kafa ya atakifu mu'takifu mu'takafu al-itikaf abinda ake kira itikaf hafsun nafsi an tasarrufu al-adiya ka hana kanka kai komo a harshen larabci in an ce ita kafa ana nufin ya hana kansa kai komo shi yasa yace antum laha akifun ko kun tsaya a kanta ba kwa zuwa ko ina sannan an fassara shi da al lubtu fil masjidi a shari'a zama a masallaci ala sifatin makhsusatin abusa wata siffa ke keɓantacciya biniyatin makhsusa da wata niyya ke bantacciya ka tare a masallaci ka daina zuwa gida ka ci gaba da sallah da salati da istighfari da karatun qur'ani da nema wa iyayenka gafara da nema wa kanka mafita a rayuwa Allah ya maka arziki mai amfani ya baka ilimi mai amfani ya baka rayuwa mai amfani ya kawo zaman lafiya da alkhairi a cikin al'ummar mu ta musulmi da ƙasa baki daya al-i'tikaf fihi taslimul mu'takifu nafsahu bil kulliya ila ibadatillahi ta'ala abin da ake kira itikafi mutum ya sallama kansa ga Allah gaba ɗaya ya je ya bauta masa dan neman kusanci wa ibadun nafsi an min shugulin duniya da nisanta kai daga tarkacen duniya allati hiya mani'atun amma ya tsulubuhu al-abdu min alqurba wacce take hana wa bawa wato abin da yake nema na kusanci ga Allah malam Abu Hanifa Allah ya masa rahama a mazhabarsa an tambaye su meye hukuncin itikafi shin itikafi a gurin ku wajibi ne ko mustahabbi ne ko haramun ne ko makaruhi ne ko ja'izi ne domin duk abin da za ka yi a duniya ba zai fita daga biyar din nan ba ko dai wajibi ne ka yi tilas kenan ko kuma an so ka yi in kai za ka samu lada ko haramun ne ka yi ko an karhanta ma ka yi ko kuma da yin da rashin yin da ɗaya ne to an tambayi ma almajiran malam abu Halifa a mazhabarsa Allah ya musu rahama ya ji kansu abinda suka yi na kirki Allah ya karba abinda suka yi na kuskure Allah ya yafe musu me itikafi a gurin suka ce innahu sunnatun muakkadatun sunna ce a ba karfafawa fil ashril awakhir amma an fi so a yi a goman karshe min ramadana wa mustahabbun fi ma ada zalika amma in ba a cikin ramadana bane an so ka yi itikafi amma ya fi ƙarfi a cikin goman ƙarshe na ramadan kun ga sun yi bayani ko kenan a gurin su itikafi kashi biyu ne sunna mai ƙarfi da sunna mara ƙarfi idan a ramadana za ka yi a goman ƙarshe to sunna ne mai ƙarfi in kuma a sauran watanni za ka yi kenan a su ana itikafi ba sai a ramadan ba za ka iya yi a kowane wata amma yin sa a ramadan a goman ƙarshe ya fi lada wannan shine bayanin mazhabu abu hanifa to sai aka tsallako wajen malikawa Allah ji kan imamu malik da almajiransa duka na malikiya abinda suka yi na kirki Allah ya karba inda suka yi kuskure Allah ya yafe musu ya sa su aljanna aka ce meye ku kuma itikafi a gurinku suka ce innahu mandubun an so a yi shi kenan wanda ya itikafi zai samu lada wanda bai yi ba ba za a rubuta masa alhaki ba mu'akkadun wa laysa bi sunnatin ba sunna ce ta dole ba amma in kai za ka samu lada saboda sun sun ce sunna suna nufin abin da mustahabbi ne amma wani umarni ya zo na karfafawa shi kuma itikafi ba umarni ko ɗaya daga Allah ko daga manzon Allah akan aje a itikafi sai dai yadda za a itikafin ko kuma a yabi masu itikafin amma ku je ku itikafi ba wannan hadisin sahihi sai dai wa antum aakifuna fil masajid kuna masu itikafi wannan yabo ne an yaba aikin ne amma ba a ce eh, ita kifu ba wa ta gano wannan hadisi eh, ita kifu ku je ku itikafi babu amma akwai yaban mai itikafi annabi yayi kuma Allah ya yabi mai yi kaga wannan ya mai da shi ibada ko to shi yasa suka ce to wannan sai kuma aka tsallaka wajen shafi'iyya shafi'awa me matsayin itikafi a gurin ku al-Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya ji kansa ya sa sha aljanna da shi da almajiransa waɗanda suka yi kokari a addini abinda suka yi mai kyau Allah ya karba ya saka musu inda suka yi kuskure Allah ya yafe musu sai ce innahu sunnatun muakkadatun fi jami'il awqati a kowane lokaci zaka yi itikafi kenan kana shafi'iya kullum ma ka yi itikafi wa fil ashr al awakhir min ramadana akadu amma ya fi karfi a ƙarshen goman ƙarshe na ramadan maganarsa ta fi kusa da maganar suwa mazhaba abu hanifa to sai aka tambayi hanabila imam ahmad bin hanbal da almajiransa Allah ya yi musu rahama ya ji kansu ya sa sa aljannar firdausi sai ce hu sunnatun fi kulli waqti kowane lokaci ka iya yin itikafi wa akadu fi ramadana amma ya fi ƙarfi a duka kwanaki talatin ɗin na ramadan sannan kuma a mafi karfin kuma ya fi ƙarfi a goman ƙarshe kenan shi ya kasa itikafi uku za a iya yi a kowane lokaci amma an fi so a yi a ramadan a ramadan din kuma an fi so a yi a goman karshe fil asharil akhir minhu to wannan shine ra'ayin malamai ibnu abdul barri yace innahu sunnatun fi ramadana wa mandubun fi ghairihi itikafi sunna ne mai karfi a cikin watan ramadan amma in ba a ramadana bane wato an so ka yi ne kawai malam ibnu munzir yace ajma'a ahlul ilmi duk malamai sun haɗu ala annal i'tikafa sunnatun la yajibu ala nas fardan duk malaman duniya sun yi ijma'i na sunna akan i'tikafi ba farilla bane sunna ce mai ƙarfi in kai zaka samu lada illa an yujibahu al-mar'u ala nafsihi sai dai in kace Allah in kai biya min bukata ta a shekarar nan da za a yi jarabawa na ci jarabawa na wuce sannan na samu aiki sannan na samu na aure Allah ne alkawari zan yi itikafin kwana goma a masallacin annabi to Allah yana baka ku wannan sai ya zama ka samu kuma aiki ka ci jarabawa takardu sun yi kyau ka samu aiki ka yi aure to sai mu ce abin da ya rage maka yanzu maza maza ka nemi umara biza ka je ka yi itikafin kwana goma a masallacin annabi idan ma ka mutu ba kai ba to dole sai an samu wani daga cikin danginka ya je ya yi maka wannan sannan ka kubuta a wajen Allah domin can wajabta wa kanka kai ba wajabta ma Allah yi ba to a sharaɗin mai shiga itikafi al-islamu kafiri ba ya shiga itikafi al-aqalu mahaukaci ba shiga itikafi at-tamyizu yaron da baya gane tashi can zauna can zo nan matsa can baya shiga itikafi an-naqa'u min al-haid nifasi matar da take jinin al'ada da jinin nifasi ba ta shiga itikafi iznin zauji mace ba ta shiga itikafi sai da abubuwa uku na farko ba ta jinin al'ada ba ta jinin haihuwa na biyu da izinin mijinta na uku ba wata fitina a gurin sannan allubsu fil masjid ka zauna a masallaci ba inda zaka sannan da azumi ake kuma abin da zaka yi a masallacin ba jin BBC ko karanta jarida ba ka aje waɗannan hanset ɗinka ma kashe shi ka canza layi to da ba a so ana bugo ma aya ake ciki ya to ya kai ne wanne ake ba abinda ake ciki kai maganar lahira ce za a gaban ka in ka gama istighfari shiga tilawa in ka gama tilawa kunna hansa dinka akwai qur'ani dama a ciki ko akwai mp3 dinka ji qur'ani in ka gama ji dauko ka karanta in ka gama yi wa annabi salati in ka ga ji istighfari yi haylala yi tasbihi tun gamo ka da Allah ni waye waye yayi ni me yasa yayi ni a ina nake ina zani kawai tambayar da zaka yi wa kanka kenan an tambayi na Aisha akan itikafi tace as-sunnatu 'ala al-mu'takif Allah ya'uda maridan in kana itikafi aka ce wani baya da lafiya aka ce to a ji a magaisuwa wala yashhadu janazatan aka ce an yi mutuwa ungo ko aka ce to Allah ya ji kansa ya masa rahama a ce muna itikafi wala ya mussa mar'atan kada ka taba matarka wala yubashiruha kada in rungume ta wala tubashiruhunna wa antum akifun wala yakhruj illa li hajatin kakka fita waje sai idan abinci zaka dauko ko ban daki zaka shiga illa ma la budda minhu sai abinda ba makawa wanki zaka ka yi rigarka ta yi dauda ba wanda zai wanke ma ko abinci ne za a dafa abin miƙo maka ko kuma za je kai bayan gida ko zaka kewaya ko zaka yi alwala wala atikafa illa fi masjidin jami'in ba a itikafi kuma sai a masallacin jama'a suke taruwa kamar masallacin juma'a na kamsu salawati ma wasu malaman sun ce za a iya yi amma abin da aka fi so in kana da hali ka tafi maka ko madina ko akasa ka itikafi a can sai yasa wasu malamai suke cewa ma da hadisi ya zo duk da hadisin bai inganta ba babu itikafi sai a masallatai uku aka ce babu itikafi cikakke in ma hadisin ya inganta abin da yake nufi domin kana masallacin annabi duk sallah raka'a biyu sau dubu za a ninka ta in kana masallacin makka duk raka'a biyu sau dubu ɗari za a ninka ta in kana masjidil aqsa duk raka'a biyu sau ɗari biyar za a ninka ta duk da hadisin ɗari biyar ɗin akwai rauni a jikinsa amma malamai sun ba da fatawa da shi to kwana nawa ya kamata ka yi itikafi mafi karancin itikafi kwana daya awa 24 za ka yi a masallaci baka fita ba to ka yi itikafi sai ka fita za ka iya kwana daya za ka iya kwana biyu uku hudu biyar zuwa karshen sa goma kai za ka ma iya kwana 20 ba a san da ya tsawo kai zama kalwa in yi tsawo kuma sai abubuwa su shige ka tunani nuka ya shige ka saboda ka yanke wa duniyar gaba daya sai a ta samun canje canje a rayuwa baka sani ba sai ka fito ka zama mutane suna kallon ka wani iri kana kallon su wani iri yasa ba a so ka dade to da haka muna yi addu'a ga masu shiga itikafi abin da yake bata itikafi al-khuruju min ghairi uzurin shar'i ka fito ba tare da uzurin shari'a ba ko babu wata bukata mai tsanani shikenan wannan shine itikafi shagala da ibada karatun qur'ani tasbihi tahmidi takabiri da sauran ayyuka na alheri da haka waɗanda za su ga itikafi to su fara sun fara ma tun daga jiya ko wasu kuma za fara tun daga yau to wanda zai kwana goma zai iya kare shi a in an ga wata sai ya fito ya tafi gida duk da wasu malamai sun ce bari ya kwana dan ya wuce filin idi to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya karbi ibadunmu Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure Allah ta'ala ya fe mana Allah ya ƙara mana ilimi na tsoron Allah Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya mana albarka mu da mu da matanmu da zuriyarmu Allah ya mana arziki ya ba mu ilimi ya ba mu wadata ya sa mana albarka a rayuwarmu gabaki ɗayanmu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a sanarwa ta farko su ne masu shiga itikafi kafin su shiga su samu ganin wato a sheik muhammad bello doma duk wanda zai shiga itikafi a wannan masallacin to ya nemi ganin malam bello doma su tattauna da shi dangane da yanayin itikafi da tsarin masallacin da gudanar da masallacin da yadda ake so masu itikafin su kasance don kada a bar wurin fauda kowa ya abin da ya ga dama sai raka sai da malam don a samu kyakkyawan bayani a game da wannan sannan dangane da bayanin da malam yi kamar kwana hudu suka wuce na wasu bayan Allah da har ma suke aji azumi saboda matsalar rashin abinci da sauransu wani dan uwa ya ba da dubu biyar cewa a siya wannan gidan buhun masara da kuma sauran kuɗi musu cefane da shi haka kuma dubu ne wata dubu da wani abu insha Allah ta'ala ah, kuma honorable ah, shehu dodi shi kuma ya bada dubu hamsin cewar irin waɗannan bayin Allah da kuma marayu da wanda suke musulunta a ah, su ma a agaza musu dangane da matsalolin wannan wata Allah saka musu da alheri sannan kuma wani ɗan uwa ya ba da turmin atamfa guda tara da kuma shadda ya bibiye biyar guda hudu shine alaitu jani Garba wanda yana nan kullum muna tare shi insha Allah ta'ala sannan ana sanar da cewa akwai wa'azi gagarumi da za a yi a masallacin Riyad a can masallacin da ake kira masjid a Sheikh Jabir bin Mahmud a can Riyad inda malam ya je karatu ranar Lahadi mai zuwa insha Allah wanda Abdullahi Usman Gadan kai zai zo gabatar karfe 4 da rabi ranar Lahadi insha Allah na yamma haka nan kuma daga ma'aikatan kamfanin gaskiya fiyo wata ko kuma gaskiya table water sun aiko da naira dubu uku su ma musu addu'a Allah sun ce malam ai mana addu'a Allah buɗa mana kuma Allah karfafa mu su ma'aikatan gaskiya table water sannan kuma wani dan uwa ya aiko da yadi goma da kuma shi na kiransa malam Ahmad Umar haka kuma makarantar Jalo Waziri Primary wadda kiran da Jan Kai ranar litinin za su fara enrolling din wato ɗalibai a harabar makarantar kenan da safe har zuwa kuma lokacin da ya sauwaka kuma akwai makarantar zubair bin awam wadda take a can ita ma kasuwan tare kusa da wancan masallaci da ake magana nazari and primary wanda fom din naira ɗari biyu ne kuma suna karantarwa har zuwa ss1 kurma in kana bukatan boarding to za su akwai boarding din a wajen kuma ɗanka zai ji larabci kaman balarabin makka haka kuma ɗanka zai ji turanci kamar mutumin ingila a ranar interview ranar 26 ga wannan wata da <laughs> eh, to an kawo kaya a cikin buhu da leda daga gidan alhaji doma dangane da neman taimako da ake na kayan yan uwa a cikin takardun da ake turowa sai muka samu wani ah, sim card na itisalat wanda yake jin ko ya dan soko shi a ciki sai zo yi bayani a bashi kayansa insha Allah ta'ala yan bayan masu kamara suka ce malam mu mun ji dai ka dan yi bayani amma baka taɓa mu ba wani daga cikin su ya ce to ga wasu takalmi nan a fara da su kafin kuma mu nema da kanmu insha Allah a yan sahun gaba daga yan sahun gaba bangaren arewa na suke <laughs> malam muna maka barka da shan ruwa Allah ya ƙara maka ilimi da takawa amin sun amin malam ga ga gudunmawa ta kuɗi dubu uku da ɗari biyar da turaman atamfa guda biyu da alƙur'ani guda biyu namu ne ko naku ne ko namu ko <laughs> to da fatan malam ya yi mana addu'a Allah ya ƙara mana buɗi malam bara na nemi addu'a Allah ya bani aikin yi Allah ya bani aikin yi to malam Allah ya karba na samu aikin yi ga shadda yadi biyar a tamfa guda ɗaya a yi wa mijina addu'a Allah ya ba wa mijina gidan kansa wannan mace ce kenan wani bawan Allah ya bada da kuɗi dubu biyar ok shine wancan ko a saya wa gidan nan da suka ajiye azumi saboda rashin abinci buhun masara sauran kuɗi a yi musu cefane to Allah ya saka maka da alheri Allah mai maka ninki ninki wannan an samu yadin yadi sabbi guda ashirin da tara an samu turaman zannuwa hamsin da takwas an samu ɗinkakkun kaya na maza saba'in da ɗaya an samu huluna guda uku an samu takalma guda ashirin da ɗaya an samu sabulan wanka da wanki guda sittin da shida da omo da gishiri da shinkafa ko da jero da masara to su ba adadi to ba sa adadi ba amma sun aiko da gishiri shinkafa kwanuka gero suga tabarma masara to Allah ya biya muku bukata ku ta alheri Allah ya amshi ayyukan nan ya samu cikin waɗanda za a wa rahama a cikin wannan wata akwai kuma waɗanda suka aiko da atamfa shaddodi a tufafi Alƙur'anai akwai wani bawan Allah da ya yunkuri ya aiko da qur'ani sama da hamsin duk da ya ce ka faɗi sunansa ta amma muna mu addu'a Allah ya biya mu bukatarsa ta alheri akwai ai musu addu'a wasu suna buƙatar jaraba da bukatunsu na alheri akwai marasa lafiya iri iri tsawon lokaci akwai masu nemawa iyayensu addu'a akwai masu neman ya'yansu addu'a akwai masu neman aure aiki haihuwa buɗin kasuwa muhalli hadda qur'ani akwai masu neman addu'a saboda sace-sace da ake musu Allah mai musu da alkhairi da sauran bukatu na alheri duk kowa Allah biya masa bukatu na alheri sai ku masu kyamara ana jiran naku yunkurin a game za ku yi ba ka kuma mu sa wani daga ne dinga haska ku ka masu rikodin za mu ji nasu yunkurin me za su yi su kuma ga waɗannan bayan Allah da masu sai da kaset a waje da waɗannan masu kaso kaso duk za mu tashe ku in ba ku aikin Allah masu sai da kaset da masu sai da CD da masu tallan nan duk eh da masu littattafai duk muna so mu ga taku gudunmawa din ga marayu so da haka ku kuma me za ku yi me za ku wa waɗannan bayan Allah da ake so a taimaka musu a wannan wata saboda haka Allah ta'ala ya amshi ayyukanmu na alkhairi ya sa mu cikin waɗanda zai wa rahama da jin kai a cikin wannan wata Allah ta'ala muna roƙonka rahamaka da jin kanka da gafararka da afuwarka Allah ta'ala muna roƙonka sa mana albarka a rayuwarmu Allah ka ba mu rayuwa mai amfani ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu ƴaƴa masu amfani ka sa albarka a gidajen mu da iliminmu da rayuwar mu da arzikinmu da ƙasarmu da al'ummarmu gabaki ɗaya Allah ka ɗaukaka al'ummar musulmi ka kare su Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ka kare al'umma musulmi ko ina suke a duniya Allah ka taimaki masu taimakon addini da dukiyarsu da rayukansu da lokutansu Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك